Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina muku marhaba da zuwa wannan shafi nawa mai suna mu tattauna. Sunana Fatima Kawu wanda aka fi sani da Inti. Wannan shafi na buɗe ne saboda tattauna akan abubuwan da ya shafi mu da mu samu karuwa, dabaru ko mafita daga matsalolin da muke fama da su musamman a arewacin Najeriya. Ina fata za ku biyo ni a koda yaushe saboda mu gudu tare mu tsira tare. Na gode, a huta lafiya.